Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin rufe makarantun Islamiyya da aka gano suna gasawa mutane a Kuba. Wannan ya biyo bayan ceto ɗaruruwan mutane da suka hada da ƙananan yara saba'in da bakwai a garin Kaduna. Da kuma na baya-bayan nan wanda bore da waɗansu da ke irin wannan makarantar a garin Daura suka yi ranar Lahadi bayan da wuya ta ishe su ya kai ga ceto su da kuma somame da jami'an tsaro suka kai a wani gidan horar kangararru da ke garin Katsina. A cikin hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa, kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu ya bayyana matsayin shugaban kasar. Wurare da ake kafawa wai don a kyautata ko a gyara halayen kangararru yara ko matasa amma kuma ya zama ana ci musu zarafi ana keta hakkinsu na 'yan ƙasa ba tare da bin doka ba. Saboda haka zahiri an nemi cewa duk inda aka sami irin waɗannan gurare a ɗauki mataki a kansu kuma abin da ya faru kenan a waɗannan gurare da ke magana da baya. Akwai yiwuwar cewa za a gabatar da waɗannan mutanen ko shugabannin irin waɗannan gidajen gaban kuliya ko ko akwai wani mataki a doka da gwamnati za ta ɗauka domin ta tabbatar da irin waɗannan gidajen ba su sake kunno kai a cikin Najeriya ba. To doka dai akwai shari'a dai da za a gabatar da wanda aka wasu waɗannan ɗin da aka kama na baya bayan nan idan dai ba an samu saɓani ba aiki ne amma ba da umarnin cewa a je a gabatar da su a gaban kuliya malamai da suke aiki tare da su a waɗannan gurare har yanzu ba su samu ba ana neman su idan ko aka kama su su mako lalle za a ɗauki wannan mataki a saka su a gaban mai shari'a zancen doka ko a ce za a haramta su wannan abu ne da yake ya kamata al'umma ta san cewa idan jama'a suka tashi duk dokar da za a kasar nan idan mutane ba su sa ido sun hana abubuwan nan da kansu ba doka ba aiki za ta ba kar a manta cewa irin waɗannan gurare ko sansanoni na na tangararrun yara ai a cikin al'ummomin mu suke da wuya ka samu birni ko na gari da babu irin wannan makaranta mutane kuma suna jin abin da ake yi suna ganin abin da ake a wayannan gurare kuma su shiru ba su saba saboda haka ashe nauyi akan jama'a take duk inda aka gani a fito a gaya hukuma don a ɗauki mataki a cikin mu da ita bayan ceto ɗaruruwan mutane a wata cibiyar da ke Kaduna makonni biyu da suka shige Kwamishinar Mata da Bunƙasa Rayuwa Al'umma ta Jihar Kaduna, Hafsat Muhammad Baba, na nemi sanin wanda zai kula da rayuwar waɗannan mutane da aka ceto waɗanda da dama za su fuskanci ƙalubalen rayuwa sai ta bayyana cewa. Mutanen jihar Kaduna dole gwamnatin jihar Kaduna ta riga ta ɗauki nauyi kuma shi yasa duk muka karɓi su adireshi da lambobi da komi. To yanzu muna tsari ne muke so mu shimfiɗa wanda za mu kira su za mu zauna da su saboda mu ga wani tsari suke so. akwai waɗanda suka ce suna makaranta suna son su koma makaranta akwai masu son su koyi sana'a to saboda haka mu zai fitar da cewa in kana son ka koyi sana'a ne wani irin sana'a kake so idan kuma kana son ka koma makaranta ne shin wani aji dama ka gama primary ne secondary ne da sauransu to za ka koma ka je kai kamar yadda wanda yace ya gama masters din nan yana da masters guda biyu kinga hmm. ya gaya mu yace yana son je PhD to shi ma za mu zauna tare da shi mu ga wani irin taimako gwamnati eh, jihar Kaduna za ta yi tabbatar ya koma ya yi wannan filiki da yake ba wai mun bar ne kawai su koma gida haka nan ba a'a dole ne eh, mun fitar da tsari yadda ko da wani lokaci muna tare da su kuma duk abin da suke so za mu yi musu banda haka nan kuma akwai likitoci da muke aiki tare da su wanda ko da wani lokaci za su zo su gan su a dinga mu'amala da su ana duba lafiyarsu ana duba kwakwalwarsu da sauransu saboda su samu kuma su dawo kamar mutane kuma a gwada musu cewa ba wai cin su aka yi ba a cikin al'umma ba amma kuma ƙananan yara dole ne mu iyaye muna da rawar da za mu saka mu iyaye dole ya zama dole a gare mu kula da ƴaƴanmu mu musu tarbiyya ba zai yi kai ta haihuwa yara a dinga tuno su kifi sai sun lalace sana kana neman wanda zaka kai ma ba a'a ya kamata a ce kana cikin rayuwar yaronka tun daga ran da ka haife shi har ya kai mun zulun mutum domin sai muna ganin cewa duk da gwamnati za ta yi amma kuma muna neman gudunmuwan su kansu iyayen domin su miƙe tsaye tabbatar cewa tarbiyya fa a hannun iyaye take kuma dole ne tarbiyya iyaye ne ya kamata su kafin duk wani wanda ya kamata ya taimaka ya shigo cikin wannan al'amari. To Hajiya kin sani sanin kowa ne motar gwamnati gaskiya ba ta gudu. Wato gwamnati za ta ce za a yi kaza amma za kan ɗauki lokaci wani kun kayyade ma kanku zuwa lokacin da za ku ɗauka na ganin cewa kun cimma gurorinku dangane da waɗannan yaran kamar yadda ake bayani waɗansu iyayen nan sun kawo 'ya'yan nan ne don a tarbiyyantar da su a ladabtar da su ba karatu suka kawo su ba ina tabbatar miki da muna da irin wannan abin nan ka'idojin mm. na akwai na ɗan ƙaramin lokaci akwai na matsakaicin lokaci akwai kuma na dogon lokaci kamar yadda na gaya miki eh, wa'annan yaran suna hannunmu kuma ba wai mun bar su bane a'a yawancin yaran nan suna buƙatan eh, a kula da su a saurare su in san saurara mutum ma shi ma wani lokaci daɗi ke gare shi akwai ɗaya daga cikin sunan shi yano. makale mu ma yace min mama ni zan bi nace ba damuwa to kin ga yana neman wanda zai magana da shi tun da muka je wurin nan muke magana da shi muke neman me yake so me ya faru yana kaɗa mana abubuwan da yake damun shi to kin ga ya kamata a ce dukkan waɗannan yaran kin abin da muka yi ni yayi ne. kamar da na ga miki magana makaranta hmm. dole ne za a tabbatar cewa an maida su makaranta kuma za mu sa ido za mu kuma mu kula wannan abun ba na eh, ma'aikata ta ne kaɗai ba akwai ma'aikatar ilimi akwai ma'aikatar eh, ƙananan hukumi akwai kamomi na ƙananan hukumomi wanda duk mun tare yanzu ana magana cewa to kamar gidajen wa'annan inda ake wannan horo din kin gane hmm. duk da mun ɗauko wa'annan yaran ai ba za a rasa waɗansu gidaje wa'anda suke nan ba kuma wannan horo amma abin da muke ta shi ne cin bi ka'idoji kuma abu tsari idan akwai tsari ba abin da zai gagara tsarin da muke nufi shine a gwamnatance a zo irin wannan gida a yi rijista ba aka yi rijista da gwamnati a faɗa mu gwamnati muna son mu buɗe abu mai kama da kaza mai kama da kaza muna son gwamnati shigo ciki menene tsarin gwamnati tsarin gwamnati za ta ce a'a kowane ɗaki kare wuce mutum hudu ko mutum shida eh, muna son a tabbatar akwai ruwan famfo akwai eh, abin nan shan iska sosai da sauransu wani irin abinci za a ba to duk kin ga wannan haɗa hannu ne da gwamnati a tabbatar an yi abin da kamata sannan kuma in ana neman ah, malaman ah, asibiti wanda za su kula da irin tarbiyya ko ɗabi'a yaro ko kuma eh, canza tunanin yaro duk akwai irinsu a cikin gwamnati to dole ne a haɗa hannu amma mu abin da muke ba masu ana buɗe irin wannan kawai mutum ka je ka buɗe ka razube babu doka babu oda sannan kuma Eh, in aka ce a gyara sai kuma ya zai zama eh, matsala duk muna nan ne domin mu gyara mm. daga iyayen har malaman makarantar an mu kanmu eh, wanda muke gwamnati har waɗanda suke jami'a tsaro kowa yana son tabbatar cewa ana tafiya da al'amura yadda ya kamata ina tabbatar miki cewa nan da 'yan kwanaki in kika sake tuntuɓa ta zan ce miki ga inda muke ga kuma inda yaran nan suke sannan kuma idan kina so ki ji daga gare su za mu haɗa ki da su su kai ma ki tambaye su saboda su yi miki bayani faɗa miki kuma daga inda aka ɗauko su amma yanzu ga inda suke. Yawa to za mu so haka na hajiya. To ranar da wannan lamari ya faru mun samu wani bako da ya zo daga jihar Kaduna ya ziyarce mu a ofishin namu yake cewa ai in aka je jihohi za ku sha mamakin yawan iri-irin waɗannan makarantu da suke nan. Kukan ji irin waɗannan bayanai in kuma kuna jin irin waɗannan bayanai wani mataki kuke ɗauka na ganin kun binciko domin ganin ba a ci gaba da samun irin hakan ba musamman a jihar ku ta Kaduna tunda dai ku jihar ku kuke iko da ita. Eh, muna ji duka a jihohi balagna na arewa da akwai irin wa'annan makarantu amma bari yi magana jihar Kaduna. Mm. To kamar yadda kike faɗa din tun da wannan abun ya faru an zo ana ce mana ai akwai makarantu wuri kaza akwai makarantu wuri kaza to yanzu abin da muka ce za mu yi shine muka ce za mu yi ƙididdigar irin waɗannan makarantu. To saboda haka yanzu magana da muke miki ma'aikatu waɗanda suke da alhakin wannan an riga yanzu za a zauna kuma za a bi sawun irin waɗannan a ga cewa an tsaftace kuma mun riga za mu aika da sako saboda akwai kungiyoyi kungiyoyi waɗanda suke da irin waɗannan makarantun muna son mu zauna da kungiyoyi muna son mu zauna da malaman addini muna kuma son mu zauna da sarakunan mu domin saboda duk abin da muke yi yana faruwa ne a cikin eh, ban da birni kuma yana faruwa a ƙauyukan mu dole kin gani ko da mun an yi magani na birni sun bata amma kuma in yana nan a ƙauye sun ga an gudu ba a tsaye ba kenan saboda haka duk mai wani ruwa da tsaki da sauransu muna fatan cewa za mu zauna saboda me ba mu san ma mu je mu ce muna wani mamaya ko wani abu a'a idan ana da irin wannan wurin na horarwa da sauransu muna son kawai su zo wurin gwamnati muna da shi ku zo ku gani na kuke so mu tafiyar da wannan wuri ya za mu mu haɗa hannu ya za mu yi mu aiki tare mu abin da muke fata kun muke son mu gani kenan. To za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu da kuma rahoton ƙananan yara tara da aka sata daga Kano aka kai su gabashin kasar inda ake zargin waɗanda suka sace su da sauya musu suna da kuma tilasta musu zama Kirista. Za ku ji bayanan hukumomi akan wannan lamari. Yanzu dai a madadin wakilin Umar Faruk Musa da ya bada gudunmuwa daga nasarar wannan shirin. da kuma Chubahiro Diodone da daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke.